daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa akan zangon FM na dala wato na 102.5. Eh, sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma niyya a birnin kwanne sannan muna sauraron masu sauraron mu a ghana za su iya samun a tashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato akan Hausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanmu da wannan lokaci yau talata uku ga watan afrilun shekarar 2018 shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana kuke sauraro kai tsaye da farko ga kanin labaran duniya Sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders ta ce shugaba Donald Trump ya ba da shawarar amfani da fadarsa ta White House a matsayin wurin da za a yi ganawa tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin. A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke ƙara zafi, ƙasashen biyu na maganganu masu zafi, amma kuma a lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komi zai daidaita. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa zai soke wata yarjejeniya tsakanin ƙasar da ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. To bayan da hukumomin Najeriya suka bayyana alfanun yiwa 'yan ƙungiyar Boko Haram afuwa, masana sun fara bayyana sharuɗan da ya kamata a kiyaye. na farko sai an karfafa tsaro dangane da shi sulhun kansa kar a bari siyasa ya shigo ciki za ku ji sauran shawarwarin da masanan ke bayarwa to dangane da harkar tsaro kasashen da ke kewayen kasar libya mai fama da rikicin siyasa da ita kanta libyan suna gudanar da wani taro a yamai makamai da ke shigowa kasashen mu da kasar libya suke zawa kuna ganin kwaya wannan da ke zuwa turai da wadda ke yawo cikin kasashen duk duk ta nan yake ake biyan su muna dauke da karin bayani kan wannan da kuma jimamin da aka shiga afirka ta kudu bayan rasuwar wini mandela da kuma shirin noma da ma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana Muhammadu Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda wacce za ta karanto mana labaran duniya a yanzu. assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta ce shugaba Donald Trump ya ba da shawarar amfani da fadarsa ta White House a matsayin wurin da za a yi ganawa tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Wannan shawarar ta zo ne ranar 20 ga watan Maris a lokacin wata wayar tarho tsakanin shugabannin biyu. Bayan wayar, Trump ya ce yana fatan ganawa da Putin nan ba da dadewa ba, amma bangarorin biyu sun ce babu wani shiri da aka fara don ganawar ya zuwa yanzu. Ms. Sanders bata dai ba da wani ƙarin bayani ba akan shirin ganawar. Shi ma hadaman fadar shugaban Rasha ta Kremlin, Yuri Ushakov, ya tabbatar da cewa Trump ne ya fara kawo shawarar ganawa da Putin a fadar White House. A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke ƙara zafi, ƙasashen biyu na maganganu masu zafi, amma kuma a lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komi zai daidaita. Duk da tabbacin da ake samu daga ƙasashen biyu, masu fashin baƙi a China da Amurka sun a kan munin yanayin. A yanzu, kasuwanni na mai da martani, manoma na mai da martani, ƙungiyoyin cinikayya na mai da martani, kuma yawancinmu na ganin cewa ta da ƙyar wannan takaddama ta haifar da ɗa mai ido, a cewar Dave Swanson, wani, wani masanin harkokin tattalin arziki a jami'ar Iowa da ke Amurka. Ya ci gaba da cewa abin da muke gani yanzu tabbas rikici ne, an ja daga. Abin da ba mu sani ba shine har zuwa wani mataki ɓangarorin biyu za su kai. Ana sa ran shugaba Trump zai sanar da sabon tsarinsa na haraji da zama horar da China akan irin manufofinta na musaya da kuma satar fasahun Amurka da take yi. Duk da cewa bangarorin biyu sun jaddada cewa ana ci gaba da yin shawarwari, babu wani abu a zahiri da ke nuna suna ƙoƙarin neman mafita daga cece-kucen nasu. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Talata cewa zai soke wata yarjejeniya tsakanin kasar da ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya yarjejeniyar mai da dubban 'yan gudun hijira daga nahiyar afirka zuwa wasu ƙasashen yammacin duniya jiya litinin ne netanyahu ya fara sanar da ƙulla yarjejeniyar amma 'yan sawo'i kaɗan ya kuma ce ya dakatar da ita ya faɗa yau talata cewa bayan ya ji ƙorafe-ƙorafen jama'a tare da sake duba yanayin abubuwa shi ya sa ya soke yarjejeniyar kamata ya yi shirin ya kai 'yan gudun hijira dubu goma sha shida da hamsin ƙasashen yammacin duniya kamar kanada da italiya da jamus a cewar firayim ministan da farko amma daga baya jamus ta ce ba ta da wata masaniya akan shirin kai 'yan gudun hijirar afirka ƙasarta Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Mexico ta ce za ta ba da mazauni ga 'yan gudun hijira ga wani ayarin bakin haure daga ƙasashen yankin Amurka ta tsakiya. waɗanda sakonnin shugaban amurka donald trump a shafinsa na twitter suka tada masa hankali kwanan nan akan buƙatar shugaban ta ƙarfafa iyakokin ƙasarsa A wata sanarwa daga ma'aikatan harkokin cikin gida da na waje na Mexico suka fidda jiya Litinin. Sun lura cewa ayaran jama'ar waɗanda yawancinsu daga ƙasashen Guatemala da Honduras da El Salvador suka fito. Sun taɓa yin irin wannan tafiyar ta ayari tun daga shekarar 2010, abin da ke janyo hankali a kan 'yancin 'yan gudun hijira musamman waɗanda ke gujewa matsanancin yanayin rayuwa a ƙasashensu don neman mafaka a wasu wuraren. Manufofi a kan baƙi na ƙasar Mexico na da ƙarfi sosai da suke neman tabbatar da doka da oda wajen shigowar baƙi da kuma mutunta 'yancin jama'a a cewar sanarwar. Babu yanayin da gwamnatin Mexico ta yarda da shigar baƙi ba bisa ƙa'ida ba a ƙasar. ta yi wakilan kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya su kai ziyara miyamar a da bangladesh cikin wannan watan don ganin yanayin dubban musulman rohingya da suka tsere wa wani farmakin soja a miyamar yanzu haka muna kan shirya sharaɗan ziyarar a cewar shugaban kwamitin jakadan peru gustava meza quadra a lokacin da yake magana da manema labarai jiya litinin ya kuma ce a shirye gwamnatin miyamar take ta amince da ziyarar amma makasudin ziyara shine zuwa jihar Rakhine. Wasu musulmi tsiraru 'yan kabilar Rohingya su dubu ɗari bakwai sun gudu daga jihar Rakhine zuwa makwabciyar ƙasar Bangladesh tun daga watan Agustan bara bayan wani hari da 'yan bindigar Rohingya suka kai kan dakarun tsaron kasar da ya kai ga mai da martanin soja. wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an shirya an kuma tsara shi tamkar abin da littattafan tarihi suka bayyana a matsayin kisan ƙare dangi. Jakada mai zade bai ba da ƙarin bayani ba sai dai ya ce ana kan shirin ziyarar. Maryam dodi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To bayan da hukumomin Najeriya suka bayyana alfanun da ƙasar za ta samu idan aka yi wa 'yan ƙungiyar Boko Haram afuwa. Masana harkar tsaro sun fara bayyana sharuɗin da ya kamata a kiyaye idan har shirin zai kankama. daga abuja ga rahoton da wakilin murya amurka hassan mai na kai ne aiko mana fadar shugaban Najeriya ta ce yin ahuwa ga mayakan na Boko Haram ka iya buɗe ƙofar tattaunawa da zai kai ga ƙulla yarjejeniyar kawo ƙarshen wannan yaƙi. Aliko ya Rashid Harun wani tsohon hafsa ne a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya. Kim wannan sulhun da ake yi da wani faction ne mun san cewa akwai faction wajen guda hudu zuwa biyar da 'yan Boko Haram. In ka duba kowanne wa'annan mutanen akwai abin da ake kira risk assessment. An yi risk assessment an fahimta cewa su wa'annan 'yan Boko Haram ɗin suna da inda suka kama bayan da suka dare da daga ita ainihin kungiyar Boko Haram wato ta Abubakar Shekau kenan. Don wannan attack na jiya ya nuna akan cewa fa ba duk faction ɗin 'yan Boko Haram ake negotiating da su ba saboda haka akwai sauran rina a kaba. Masanin tsaro Malam Kabiru Adamu ya ce wannan sulhu abu ne mai kyau amma bisa wasu matakai. Na farko sai an karfafa tsaro dangane da shi sulhun kansa kar a bari siyasa ya shigo ciki tsoron da mu da muke nazarin harkar tsaro muke da shi shi shine siyasa ta yi katutu a cikin mutane na da fahimtar cewa ita wannan gwamnatin dalilin da ta kusan karfafa tun sulhun shine saboda zaɓe da ya nufato amma bisa ga la'akari da yadda wayansu kasashe da kuma duniya ke tafiyar da irin wannan yaƙi na Ka'addanci da na kona tunkuru za a ce mishi sulhu yana cikin hanyoyi wanda ake shawo kan irin wannan matsalar to shi yasa muke goyon bayan sulhu din su yanzu kungiyar boko haram sun kasu gida gida gida ne da wani za a yi sulhun a ciki da dukan su in kana maganar sulhu baka warewa wani ma'ana dai a yi da duka babban malamin addinin musulunci nan da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya Sheikh Abubakar Diyar da a baya suka yi yunkuri shiga tsakanin gwamnatin tarayya da mayakan na Boko Haram ya ce muddin ana son wannan sulhu ya yi tasiri sosai to dole sai an janyo bangaren babban madigun kungiyar na Boko Haram Malam Abubakar Shekau. Dan da za su samu shugaban gaba ɗaya Abubakar Shekau ta bangaren su an samu an sasanta sun sun duk waɗannan kuma da ƙarfi sosai ba na wasa ba. Inda su za a samu a yi sulhu da su wannan shine zai kawo ƙarshen wannan fitina a cikin Najeriya. Abin jira a gani shine irin tasiri ko akasin haka da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya zai yi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to idan allah ya kai mu mu na dare kan wannan batu na yunkurin yi wa kungiyar ta boko haram afuwa muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku to amma kafin nan kasashen chad da libya da niger da sudan na gudanar da wani taro a birnin yamai domin tattaunawa kan hanyoyin karfafa matakai akan iyakokin kasashen hudu a wani yankuri na magance miyagun ayyukan da suka mamaye yankin sahel da sahara sanadiyar taɓarɓarewar al'amuran tsaro a ƙasar ta libya wakilin murya amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani taron wanda na wuni ɗaya tak ne na matsayin wata damar canza yawu tsakanin ministocin da ke kula da harkokin cikin gida da takwarorinsu na tsaro da masu kula da harkokin waje ba idin manyan hafsoshin soja da jami'an samar da bayanan sirri a wani sabon yunkurin zakulo ingantattun hanyoyin warware matsalolin da ke da nasaba da rikicin kasar libya in ji ministan tsaron kasar nishar alhashi kallamu tari matsalar da ke da kwai kasar libya ta fi libya ita ɗai ta fi ƙarfin ƙasa guda ita ɗai matsalar da ƙasar libya ke aikowa cikin ƙasashenmu wannan matsala ta fi ƙarfin ƙasa guda saboda haka nan ne a kigali da sun kai taro wa'annan ƙasashen sun ka kawo shawara ga shugaban ƙasa muhammadu yusuf ya kira wannan reunion a niger don a tattauna basa wannan matsalar kuna ganin bauta ta komo kuna ganin hatsakwarin da ake na mutane na cinikin mutane da ake a kasar libya makamai da ke shigowa kasashen mu da kasar libya suke zawa kuna ganin kwaya wannan da ke zuwa turai da wadda ke yawo cikin kasashen duk duk ta nan ake biyan su motoci na sata duk da kasar libya ne yake ke yawo a cikin kasashen mu kenan illar da matsalar kasar libya ta kawo sai dai kawai allah kiyaye sai dai mu kama uh, mu duka mu ga yadda za mu ciwo kan. Sakataren harkokin wajen kasar Sudan Abdulgani Abdulkarim na cewa mai da hankali ga musanyar bayanai ita ce hanya mafi a'ala wajen cimma gurin da aka sa gaba. Euh, Shi kuwa ministan cikin gidan kasar Chad Ahmad Bashir na mai shawartar gwamnatocin kasashen hudu akan daukar abin da ya kira muhimman matakan shige da fici wato karfafa tsaro akan iyakoki da tsananta bincike musamman a kan iyakar libya ta bangaren gabas da kudu maso gabaci. renforcer nos forces au niveau de c'est une stratégie euh, coordonner nos opérations c'est une stratégie a sakamakon lura da yanayi mai sarkakiyar da rikicin ƙasar ta libya ya haifar a kasashe makwabta ya sa taron bayyana shirin damƙa al'amura a hannun ƙwararru domin jin ta bakin su akan abubuwan da suke ganin su ne mafita. Farawa ce an kai, farawa ce an kai saman taɓi ne. Sai nan gaba za mu barin ƙwararri, sojoji da polisai da sauran 'yan leƙen asiri su diba su ga menene ya kamata a yi wanda zai kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin wannan yanki. An bayyana cewa a yammacin yau taron ministocin zai bayar da sanarwar karshen taro mai dauke da alkawalan kowace daga cikin kasashen hudu da suka kira kansu kasashe mafi dandana kudar taɓarɓarewar al'amuran hukuma a ƙasar libya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger haɗa kanmu a kanmu so juna manufar mu anan da mu tangana To a kasar Afirka ta kudu kuwa ana ci gaba da zaman makoki bayan rasuwar tsohuwar uwar gidan tsohon shugaban kasar Winnie Mandela. wacce ta rasu a jiya tana mai shekaru 81 ɗazunan na tuntuɓi dr abdullahi yusuf mazaunin birnin pretoria afirka ta kudin wanda ya fara min bayani kan halin jimamin da aka shiga yanzu aka dai tun daga aka tun da aka samu labarin rasuwanta a jiya kenan jama'a an shiga halin zaman makoki mana ta tururuwa zuwa gidanta da ke unguwan soweto a jiya ma shugaban kasa da manya-manyan ministoci sun je domin su su yi ma iyalinta gaisuwa mutuwan nata ya kada jama'a sosai saboda ana ganin ta eh, a matsayin uwa na ƙasa to kuma jam'iyyun siyasa ma wanda suke na adawa su ma sun yaba da halinta kuma sun yi mm, ma iyalanta da 'yan uwa gaisuwa da kuma ƙasa gabaki daya. kamar wace irin gudunmawa za a iya cewa marigayiya winnie mandela ta bayar ga ƙasar ta afirka ta kudu duk da dai ta samu matsaloli da dama a rayuwa musamman bayan da aka sako mandela tun da in jama'a za su tuna sun auren su ya rabu a shekara alif dubu daya da tara da casa'in da shida amma duk da haka nan ta ci gaba da gugurma tun da ta zama shugaban mata na jam'iyyar eh, anc wato kuma african national congress ta yi wanda ta shekara goma tana yi eh, duk da dai su rabu ɗin da ita haka nan gudunmuwan da ta bayar a wannan tafiya na neman yancin kai ba eh, abin da ya kamata jama'a su fahimta shine bayan zamanta matan marigayi mandesa ta kanta ta taka rawar gani a matsayin ta na kanta inda tana ɗaya da cikin abubuwan da ma suka ja mata matsala musamman lokacin da eh, eh, yan afirka national congress ke samun matsaloli da kamar masu Eh, masu eh, eh, yaɗa jita-jita ko kuma masu leƙen asiri wanda tana ɗaya daga cikin na gaba 'yan siyasa da suka fara zartar da hukunci a kansu irin hukuncin a samun mutu ana ce mishi na wato a samun mutum ta a kona shi mm. da kuma gwagwarmaya da ta yi na jajircewa akan yadda na faɗa a baya cewa ita ba ta yi gudun hijira ba duk wahalan da ta sha a nan ƙasan ta sha haka kuma ta tsaya a gefen ita ce kashin bayan e, e, e, taimaka mandela duk da yana cikin kurkuku bata fasa ziyartar shi ba har lokacin da ya fito wayannan gudunmuwa da ta bayar ta ba da gudunmuwa matuƙa wannan kuma ya sa matuna da kima a idanun 'yan jam'iyyar anc sannan wani abu kuma da a tuna shi ne ta duk wannan gwagwarmayar da ta yi har zuwa lokacin da ta rasu tana nan a unguwannin unguwan talaka wanda ake ce musu weto bata tashi ta canza wuri ba so tana nan tare da talakawa har lokacin da eh, ta rasu a jiya kenan to da kika taɓo batun cewa ta yi rayuwarta ne a unguwar marasa galihu wani abu da na lura da shi shine ita ma a asibitin ƙasar ta afirka ta kudu ta yi jinya har allah ya mata cikawa kamar akwai darasi da shugabannin kasashe masu tasowa za su iya koya a nan dangane da zuwa kasashen waje neman magani ko shi mijin nata marigayi mandela ai duk cin da ya nan kasan yi bai je ko ina ba hatta kai gama lokacin da sai da aka yi mishi abu eh, mota ta musamman wanda za ta doke shi daga asibiti ta mai da shi gida haka kuma duk abin da yake zuci a asibiti a mishi makamancin hakan nan a gida Eh, in kuma mutane za su iya tuna kasar nan tana da suna samu suna sun samu da ci gaba sosai musamman a fannin lafiya inda eh, abin da ake ce ma open heart surgery aka fara kamar anan aka fara shi a birnin cape town so eh, ya kamata shugabannin musu la'akari da cewa ita kasan waje ba shi ne ba idan aka gyara abubuwan da ke gida musamman asibitoci da makarantu ga ya zama abin alfahari a gare mu ko mutane za su ga cewa gwamnati na musu aiki ba wanda zai kyashin biyan haraji nan ba mai kyashin biyan haraji saboda ya san yana gani a ƙasa. wayo ni kan labarin mutuwa na tausan kaina. ba zan manta ba dan mutuwa ta yi Dr. Abdullahi Yusuf kenan mazaunin birnin Pretoria Afirka ta kudu inda a can birnin na Pretoria agogo ke cewa karfe biyar na yamma ne da minti takwas wato goma sha ɗaya ke na safe da minti takwas a nan Washington DC kai tsaye ana tare da sashen Hausa na Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, mun yi alkawarin kamo kashi na ƙarshe a tattaunawar da muke da masu ruwa da tsaki a harkar noma. Tattaunawar da ta mayar da hankali kan matsaloli da kuma hanyoyin magance su a fannin noma a Najeriya. Madina Dauda ce ta jagoranci tattaunawar da ta haɗa da Honorable Ibrahim Waziri, babban manomi a jihar Adamawa da Nasarawa, sai Khalid Halilu ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, sai kuma babban manomi a Abuja Khalid Usman. To Khalid barin zo gare ka, ya kake ganin wannan al'amari ne na hana shigowa da shinkafa, hana saye, tabbatar da cewa an ci na gida duk da ƙorafe-ƙorafen da ka yi. Wani mataki kake ganin gwamnati zai iya ɗauka a wannan fannin? to bahaushe ya ce da ruwan ciki ake jan da rijiya kai ne kake da bukatan ka yi noma ba ka iya zuwa ka yi noma ba ka tare da ka ci abinci ba to abincin da kake da shi bai wadace ka kai noma ba a shekarun baya mun yi wannan maganar lokacin da gwamnati ta zo ya kamata a ce gwamnati ta samu amintattunta in tana da tsoro ta ɓangaren tsaro ta ba su damar su shigo da abinci isasshe yadda zai waltar da al'ummar ƙasa zuwa a har a iya noma abincin da za a iya ci da kuma a saida shi a waje in kika duba a baya mun tashi mun ga a ƙasar nan muna fitar da abinci zuwa Nijar, Kamaru, Chadi, Central Africa, uh, Burkina Faso duk waɗannan ƙasashen Najeriya take fidin ɗinsu da abinci. Muna fitar da gero, muna fitar da dawa, wake, gyaɗa da sauran mayika. muna fitar da wa'annan abubuwan da shanu yau mun wayi gari mu kanmu ba mu iya ciyar da kanmu menene dalili sannan abu na farko noman nan yau duniya ta ci gaba ba maganar taki ba ne kurin ba maganar maganin feshi ba ne kurin ana buƙatar a samu feasibility studies na ƙasar da za ka yi noma a kanta na ƙirin da za ka noma da sauran kuma facilities na noma yau ba mu da wayannan abubuwan duk abin da mutum zai yi noman da ake yau a najeriya kamar mutum da ya tashi maraya ne babu dangin uwa babu na uba in ya samu abinci a juji zai tsinta ya ci dan ya rayu daidai yake da manomin najeriya a yau barin dawo wajen honorable ka yadda da wannan bayani na khalid ban yarda da shi ba don me yake faruwa agriculture a nigeria abin ne yana cikin concurrent list i think the state da national duk suna da contribution national ita nata policy za ta yi duk sauran abubuwan da ke kasa filin a jihohi suke jihohin nan su suke da babban nauyi a wuyansu wanda za su yi na manoma gwamnati tana bada me za ta bada za ta yi bada subsidy za ta yi bada incentives wasu abubuwan kaɗan don har yanzu na sani akwai wire houses wanda gwamnati ke da shi na tarayya wanda za ka je za ka samu abin da ake saidawa dubu hamsin a kasuwa in ka je wire houses za ka samu akan rabin kuɗin ko kuma dubu goma sha biyar za ka iya samu a gaskiya don na gani mun yi accessing ɗinsa nasarawa amma ina neman location na da ma har yanzu ba mu samu ba to kaga wannan eh, a ce wai dole sai abin da gwamnatin tarayya cakon ta yi bai zai yiwu ba gaskiya jihohi su ya kamata su yi augmenting wannan kaga kamar providing security local a kasa din nan aikin aikin jiha ne tunda ƙauyuka ne suke ba wai ba wai wani yaƙi ne aka zo ko ne ba zai ce gwamnatin tarayya ta tura bari ma ko duk da haka yanzu ma maganar security da ke dazu yanzu kin ga eh, gwamnatin tarayya ta ba wa sojoji umarni da shugaban kasa ya je nasarawa ya yi bayani ya ba da umarni yanzu sojoji sun fara wannan rat race rat race nan irin kamar gudun kama bera ne ko ko gudun beraye to mm. shine so abun da suke yi kuma me suke nema suna neman yan kananan masu tada fitina don mun sani ana kullum ana maganan cewa makiyaya da manoma ba makiyaya da manoma bane ke fada ba a'a akwai wasu ne musamman wayanda ba sa son zaman lafiya kasan na farko na biyu ko suna so su yi siyasa da wannan tashi hankalin ko kuma na uku Najeriya ne suke jin haushinta me suke nema suna targeting inda Najeriya ke samun abinci idan ka samu najeriya ta tsakiya north central na gaba daya duk kasa ne mai albarka ana ba abun da ba a noma wajen to nan ne duk yawancin fitintunan suke kaji an ce yau an yi a taraba yau an yi a plateau gobe an yi a nasarawa jibi an yi a benue an yi a kaduna an yi a naija an yi a nasarawa wai nan jihohin nan kwara duka zaki gani su ne ake tagitin kuma su ne wa'anda albarkatun najeriya duk ya zo kamar gangare ne wajen na arewa ya zo na kudu ya zo suka haɗu a wajen sai kasance duk abun da yake a najeriya ana samu a wajen a gaskiya fi sabilillah to ni ni a nawa fahimtar fa ba wai wani abun da muka yi ba dan karamin ilimin da Allah ya bani na sanin harkan tsaro ina tsammanin wasu ne suke so su zo su same mu a wajen don su nakasa karfin najeriya na ci da kanta tunda mun alkawari ma 'yan najeriya in allah ya sa ka zaɓi janar muhammadu buhari zai tabbatar da cewa mun ci da kanmu da kanmu kuma an kama hanya don da shinkafan nan buhun shinkafa ɗaya tana kusan dubu ashirin da takwas a kasuwa yanzu buhun shinkafa zaka samu kilo hamsin nan dubu goma sha hudu a kasuwa zaka same shi. to dubu goma sha hudu honorable in dai ba wani mai karfi ba ne ba karamin hmm. ma'aikaci mai karban dubu goma sha takwas ya sai buhun shinkafa ɗaya. ya sai buhun shinkafa ba amma ya zaki da dubu goma sha da dubu sha hudu dubu ashirin da takwas. kashi hamsin daga cikin ɗari ya ragu. A nan muke ka ƙarshen wannan tattaunawar ta masu ruwa da tsaki a harkar noma a Najeriya da ma shirin na wannan makon baki ɗaya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu amadadin bakin namu da Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku saƙon farko ya fito ne daga Sadi Sa'idu Daura. Ya ce salam VOA Hausa. Haba mahukuntan Nijar ya kamata ku gaggauta duba koken talakawan Nijar akan dokar haraji da kuka sanya wadda ta saka 'yan Nijar cikin kuncin rayuwa. Ya kamata ku canya dokar harajin matakar kuna kishin talakawan Nijar. amma idan ba ku janye ba to kuna yi ne don ku azurta kanku daga talakawan Nijar. VOA don Allah ku taya mu cigiyar dan majalisar mu dattawa Ubala Shitu da na wakilai Usman Ibrahim Ayo masu wakiltar gabashin jigawa a majalisun tarayya domin tun da muka jefa musu ƙuri'a suka tafi ɗumama kujera har ba mu sake sanya sa idan mu ba balantana su cika alƙawuran da suka ɗaukar mana a lokacin yaƙin zaɓe. amma Allah ya kai mu shekarar 2019 lafiya za mu ba su mamaki sako daga haruna boda in kai bo jihar jigawa sai sako na gaba daga yusuf m ramadan mai gombawa jihar gomben najeriya ya ce Asala murya amurka hakika mu talakawan najeriya mun yi maraba da yadda aka fara zayyano mana jerin sunayen masu halin beraye a najeriya wato wanda suka warwaso da dukiyar ƙasa sai dai ba a nan gizo ke sakar ba kamata ya yi a daina sa siyasa a ciki haka zalika kamata ya a zayyano mana jerin sunayen gaba daya ba tare da nuna bambancin jam'iyya ba ina ganin idan an yi haka ne kawai za a samu nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya domin wallahi mu talakawan najeriya an sha mun warke babu ruwanmu da jam'iyya mutum za mu zaɓa ba jam'iyya ba sai saƙo na gaba na haɗin gwiwa ne daga mansur baba wuro na faɗa da Muhammad bashiru Damare da Nura Sani Rijau Radiologist da Ahmed Sale na faɗa suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Umarnin da gwamnatin tarayya suka baiwa hukumomin tsaron ƙasa gami da jihar Zamfara na cewa duk wanda suka gaina rike da bindiga in ba jami'in tsaro bane da su harbe shi hakan ya yi daidai. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. yanzu kuma sai labarai a takaice. A takaice sakatariyar yada labaran fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders ta ce shugaba Donald Trump ya ba da shawarar amfani da fadarsa ta White House a matsayin wurin da za a yi ganawa tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Wannan shawarar ta zo ne ranar 20 ga watan Maris a lokacin wata wayar tarho tsakanin shugabannin biyu. Bayan wayar, Trump ya ce yana fatan ganawa da Putin nan ba da daɗewa ba, amma bangarorin biyu sun ce babu wani shiri da aka fara don ganawar ya zuwa yanzu. A yayin da rikicin cinikayya tsakanin Amurka da China ke ƙara zafi, ƙasashen biyu na maganganu masu zafi, amma kuma a lokaci guda suna ba da tabbacin cewa komai zai daidaita. Duk da tabbacin da ake samu daga ƙasashen biyu, masu fashin baƙi a China da Amurka sun rarraba akan munin yanayin. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau talata cewa zai soke wata yarjejeniya tsakanin ƙasar da ofishin da ke kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya. Yarjejeniyar mai da 'yan gudun hijira daga nahiyar Afirka zuwa wasu ƙasashen yammacin duniya. Jiya Litinin ne Netanyahu ya fara sanar da ƙulla yarjejeniyar, amma 'yan sawa'i kaɗan kuma ya ce ya dakatar da ita. Gwamnatin ƙasar Mexico ta ce za ta ba da mazaunin 'yan gudun hijira ga wani ayarin bakin haure daga ƙasashen yankin Amurka ta tsakiya, waɗanda saƙonnin shugaban Amurka Donald Trump a shafinsa na Twitter suka tada musu hankali kwanan nan akan buƙatar shugaban ta ƙarfafa iyakokin ƙasarsa. To masu haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kaimu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas kenan agogon Ghana zamu mu sake dawa da wani sabon shirin. Sannan kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a ga hadda labarai cikin hotuna da ma bidiyo. In za mu da ita Maryam Dauda Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Ga shirin yau da gobe.